on doit examiner dole ne a binciki jariri daga haifuwar shi domin gani in ba shi da wata matsala jariri da aka haifa kowa ya sani cewa yana motsi motsi yana kuma kuka jaririn da bai yin haka jariri ne mai matsala akwai wasu motsin da ake bukata jarirai su yi motsi biyar da dole ne a samo su wani irin motsi ne likitoki suke jira Wasu kwakwalwa a ja gaɓoɓin jaririn a kwance yake a yi ƙoƙarin zamnar da shi wani lokaci kan zai kasance yana gilmewa ta baya lokaci zuwa lokaci in ana ɗago shi zai kama kan shi kahin ya sake shi akwai abin da ake kira tafiyar tete jariri ne da ake tsaidawa sai a sa shi tete jaririn da ke da lafiyar kwakwalwa yana iya takawa rashin wa'annan motsin a lokacin haifuwa yana nuna wani juyayin kwakwalwa yawancin samun wa'annan matsalolin a duba tsarin haihuwa ko lokacin cikin ko akwai wasu matsaloli da za su nuna hakan. Wani irin gwadi ne kuke yi domin ku san iyakar matsalar? Muna neman na'urar duba kwakwalwa domin ganin kwakwalwar in bata da lafiya sai mu sa yaron shan maganoni. akwai kuma kine. Amma dai sai yaron ya fara kuka sannan za ku yi gwadi. Idan yaron bai fara sheda ba ta ya za ku yi ku yi gwadin? Kamata ya yi a farfaɗo shi tunda kun kun san cikin cikin uwa in jaririn bai lumfasawa ta hanyar mahaifa jariri yake samun oxygen da kuma abinci mai gina jiki yanzu jaririn an haife shi daga an raba shi daga mahaifar shi da kanshi zai ɗau nauyin lumfashin shi to wannan ne ke da wuya akwai jariran da ke samun shi nan da nan akwai kuma waɗanda sai sun ci wuya wajen lumfasawa kenan sai an taimaka musu ta hanyar farfaɗo su a shahe su nan da nan za su yi kuka akwai wasu duk da hakan sai an busa hancin su da robar furje domin taimaka musu su lumfasa. A da ana bugun yaro saman ta kashi ne domin ya yi kuka, har yanzu ana aiki da wannan Wannan shi ake kira ƙara kuzari. A da ungozuma tana ah, ɗaukan jariri ne ta buge shi, ta buge shi sai ya yi kuka. A yanzu an hana wannan. 'Yan bugo ƙanana ne ake yi a ƙafar shi, ana yi ana shafar bayan shi, ya isa ya sa shi kuka. <laughs>